الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا من أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 Wana jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komai wanda ya haɗa mu wannan yammaci na sha tara ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci mu tarin albarka Masjid al ansar domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala mu fatan ya dora muka daidai muna cikin mana cikin kissar annabi adamu alaihi salam da shi da matarsa wanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da ci daga ƴaƴan itatuwan aljanna wanda aka hana su Allah madaukakin sarki ya koro su baki daya da shi matarsa da zuriyarsa har ma da iblis ya sa musu doka zan tura muku da manzanni da annabawa zan tura muku da littattafai wanda ya imani zai koma gidan farko a nan da Allah ya ce wa man a'rada an dhikri dan mutumin da yawa ki da tunatarwa ta fa inna lahu ma'isha dhanka wannan zai yi rayuwa mai kunci na duniya Wana ونحشره يوم القيامة أعمى كما زام تتروش gobe kiyama yana makaw jiya mai bayani akan wannan ayoyi da abin da ake nufi da su baki daya to gobe kiyama idan Allah madaukakin sarki ya tattara mutane suna makafi suka yi tambaya kala sai mutum ya ce rabbi na قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا سمت يجي رب لم حشرتني أعمى يا مهلكنا نساء كتبتلوني يوم إلى مكاه وقد كنت بصيرا الهالك أنا الدنيا إلى إلى إلى إلى قدي قال قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال سي الله مدد السركي يباد أمسى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي هكذا من آيوي سكريكا كيوات وكذلك اليوم تنسى كما هكذا من آيوات كيوات rana ranar tashi alkiyama mai bayani a baya cewa nisiyanu a nan mamantuwa ake nufi ba rashin kulawa da abu ake nufi rashin kwaki da abu ake nufi kuma shi sa Allah subhanahu wa ta'ala iya iya danganta masa irin wannan sifa cewa shi yana mantuwa har ma zai manta da wadansu gobe kiyama Ana zai taɓa mantawa da kowa وكذلك نجزي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى لكي وكذلك نجزي من أسرف kuma haka ne muke saka muke sakayya da duk mutumin da ya azarbabi sakamakon duk mutumin da ya azarbabi kenan ya wuce gona da iri da bi dokokin Allah subhanahu wata'ala ba kuma dama Allah ta sarki ya ambaci hukuncin masu azarbabi a wata ayar daban yana cewa wa annal musrifina hum ashabun na cewar masu wuce gona da iri su ne ‘yan wuta su ne ma'abutan wuta Allah ya kare mu Allah ya ce wa kazalika najisi min asraf hakan nan muke sa kai ga duk mutumin da ya azarbabi wala yu'min bi ayati rabbi bai imani da ayoyin ubangiji sa ba wala azabul akhirati ashad wa abqa lalle azabar lahira ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa ga zafi kuma ga shi babu kashi ga raɗaɗi kuma ba yankewa wannan shi ne bala'in da yake kiran kafirai gobe kiyama wanda shi ke nuna mana jama'a kafirci ba karamin abu da mutumin da Allah bai shirya da shi ya a addinin musulunci ba abin da sai ne abin karo rokan masa Allah ne musamman idan yana kurkusa da kai da yawa daga cikin mutane za ka samu suna da wani hafamili wanda ba musulmi ba suna hulɗar tare amma ba su samu wata damar da za su ce musu karfi addinin musulunci ba wanda ya nuna cewa ba ka tausayin sa saboda abin da yake kira sa ba karamin abu bane Allah yake wal azabul akhirah ashaddu wa abqa lallai azabar gobe kiyama azabar ranar karshe ita ce mafi tsanani ita ce kuma mafi wanzuwa to da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo almutala'ina ma'aurata guda biyu miji da mace da suke zargin juna musamman mijin da yake zargin matarsa da fasikanci idan aka zo gaban alkali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin abin da yake tsorata su da su cewar mutum ya faɗi gaskiya saboda azabar da zawa mutum a nan duniya da kifa har mutuwa za ta sauki fiye da azabar gobe ba. zara sallallahu alaihi wasallam yake ce inna azabad dunya ahwal min azabin al-akhirah saboda aka kuma gaskiya a jefi mutum har mutuwa ba tsara karamin abu bane a ɗaure hannayenka a ɗaure fuskarka a ɗaure kafafuwanka sannan a tara mutane a tara musu zuwa su ta jimarka har mutuwa ba tsara karamin abu bane abu ne mai haɗari abu ne wanda akwai tashi hankali a ciki amma wallahi mutumin da kun ce matar da ta ce cina ko mutumin da ya yi ce na yana da aurensa abin da yake garansa, a gobe kuma wallahi tallahi ya dama wanda ya shi duk mutumin da aka masa wannan an tsarkake shi an tsarkake shi zai tafi gudun Allah salin alin sai dai wani su bai kuma da ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace musu kar ku ji tsoron jifa kar ku ji tsoron azabar duniya azabar duniya abu ne mai sauki ko da raɗaɗinsa akwai ƙarshe ko man wahala mutum ya mutu ba shi gina ba a ce mutum yana jini wani fama da yunwa in ya mutu ba yunwa ta ƙare ba yana fama da rashin lafiya in ya mutu ba rashin lafiya ya ƙare ba to gobe kiyama mutum ya shiga azabar Allah wallahi babu ƙarshe babu ƙarshe galibi da fiha ba ta karba musulmi ba haka da ya inganta cikin sahih bukhari wata rana wata mata ta kawo kanta ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam don ahmad ibai duk da cewa a nirance idan mutum ya yi laifin da ya tantance haƙƙi malam an fi son ya rufa kasa ko da ana daular musulunci karka ce don tsabar imani za ka kai kanka a makonci matukar ba a kama ka ba ka rufa kanka ka ci gaba da tashi ɗari ɗari ɗari kana tuba kana daga hannu kana kaiwa Allah ya yafe maka ai shi yasa kuma wani ya zo ya sami manzara sallallahu alaihi wasallam yace asabtu haddan fa aqimhu alayhi na cancanci haddi a tsayar min da shi sai manzo Allah ya kawo da kai mutum ya sake zagayowa gurin sa ina ce maka nayi kaza a tsayar min da haddi sai sake kawo kansa har sai da mutum ya yi zuwa kansa shaida su uku ko su hudu na hudun ma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasa a majnunun an kai ma hukaci ne dan ba ma hukaci ba ba wani zai kawo kansa ce a hankali hankalin sa yana cikin hayyacin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa hayyaki to ita wannan matar ta kawo kanta gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce ta yi zinani a tsayar mata da shi a lokacin da ta zo akwai alamun ciki tare da ita tana juna biyu sai ma'aiki sallah sallah ya ce ita je ki ki kira mahaifinki sai ta je ta kira mahaifinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mahaifinta ka je ka lura da ita har sai ta haihu sai ka kawo ta ya je lura da ita har sai ta haihu sai ya kawo ta kuma da jinkiri a hannunta nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya yace je ka lura da ita ta kula da jinjirin nan har sai an yaye shi sai ka kawo ta aka yi ji ya lura da ita har aka yaye aka yayi jinjirin yaron ya girma sai aka kawo ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni fa shudda alaiha iyakuma sai aka je aka daddaure ta tare da tare da tufafinta sannan aka jefe ta har mutuwa سيدنا manzo صلى الله عليه وسلم ya tashi ما تصلح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت لكن من صلى على حاجة لا سيدنا قال صلى الله عليه وسلم يقول وقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة وسعتهم إذا التوبة التي an da za a raba wa mutum saba'in daga manyan sahabban madina cikin garin madina tubar kaɗai ta ishe su wanda imani ne ba ƙaramin imani ba ne idan kai da lokacin da aka ce a je sai ta haihu ai suna lewa za ka yi ka goma wani gari da bayan da masu kama ballantana lokacin da aka ce ta haihu ga jinjirin wa zai kula da wannan jinjirin ai sai mutum ya nemi mafita amma duk da haka tana son ne a tsarkake ta daga azabar lahira a tsarkake ta daga wannan sanar ta ita ta gabu da Allah dadi lafiya mana hanya muna wannan tunani kuma ya zan gabu da Allah ba sun kuma muna wannan tunanin ba iya ya zan gabu da Allah kuma kowa sai irin laifin kowa ya sai da wallahi sallah kowa ya san irin laifin da yake kaji shi na kuma ba zan cire mutum ɗaya ba a nan gurin har kai nawa to mu ɗan adam ne kowa san laifin da yake to wannan laifin da kake ya zan gamu da Allah ba zan gamu da tunanin sa ba kuma za ka ji ka tsaya gaban Allah gashi ga ka ana ma tambaya ɗaya bayan ɗaya ka yi kaza rana kaza akwai musu ne ci a wallahi babu rana kaza da kaza ka sake yin kaza idan mutum yana tunanin yadda zai gamu da Allah to malan sako zai su wannan baiwar Allah abinda ta yi tunani kenan ta yi wa kanta kiyamul laifi tun kafin a tsayar da ita gaban Allah wannan da aka mata mu ne anan da yake ba musallahirar ba muke ganin wannan ai wani babban abu ne azabar lahira ta dama wannan tashin Allah ya kare mu نعم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Allah ya ce afalar ya fi nan akalar bayanin ta koma kan mutanen ƙurishawa kasarar shawa. Allah ya ce afalar ya fi nan ai afalar ya tabayyana har yanzu ba su gani ba wannan kafirai shawa? lamarin bai fito karara gare su ba A afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-qurun karnoni nawa gabanin su muka halaka ba su sani ba har yanzu ba sa tunanin mutanen samudawa mutanen annabi nuhu mutanen adawa mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi nuhu duka Allah ya gama da su kuma tarihi ya tabbatar kuma tarihi ne na gaskiya har yanzu suna ci gaba da bijirewa da ƙaryata annabci da ƙaryata alƙur'ani mai girma ba sa tunanin abin da ya sami wa'ancan ya sami su kama halaka na kamulan min yamshu na fi ne, suna kai da kawowa cikin gidan da jinsu yadda muke hulɗar nan da safe ka fita kasuwa ka dawo su haka suka yi mai noma da safe ya fita gonarsa ya dawo da yamma shi su ba haka suka yi mai kamun kifi ya je su da safe ya dawo da yamma su ma haka suka yi suna kai da kawa suna rayuwa fabi'iyyar irin tabu amma yau babu su fa hallafin min maqiya ba su ba labarin su wannan ba sa tunanin irin wannan na iya samu su shi sa a wani gurin Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in a'radu yace idan wa'annan Qurayshawa mushrike suka juya baya suka karyata annabta da Al-Qur'ani fa anzirhum sa'iqatan مثل صاعقة عاد وثمود kai musu gargaɗi irin tsawa da irin azabar da ta mutanen adawa da samudawa irin azabar da ake su su kuma me suka yi Allah ce idja'atuhum rusuluhum idja'atuhum rusulu bil bayyinat ko idja'atuhum rusuluhum min bayni aydihim wa min khalfihim yayin da manzannin su suka iso gare su gaba gare su da bayan su ma'ana ainihin tura musu da manzanni amma kuma ba su imani da manzannin ba fa qalu sai suka ce law sha rabbuna la anzala mala'ika inda ba da cin ya gana ma ai ba kai annabi zai turo ba ba mutum irin ka ba malaika zai turo mana kawai a zuwa a mana sabu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaje da kafiran da su kalli fuskar annabinsu inna lallai su bima ursultum bihi da wannan sakon da aka ba ku da gurin ubangijinku kafirun wai sun sun bijire sun yi kafirci ba za su karba ba daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin yuziqahum azab al-khizy fi hayat ad-dunya wal azab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun wannan adawa ke sai aka turo musu da guguwa iska mai karfi mai kara iska kuma mai sanyi cikin ranaku na shudumi masu tsanani da azaba sai ka ga mutum ya kashe da yake su dogaye majiya karfi sosai mutum sai ya kafe sai ya tsaya da karfi wai irin iska wannan iskar ba ta sa ta ture shi ba amma sauran ka ne gafa da su ya ce eh, menene ka annahu a ajazu nakhlin muqai tanzi'u an-nasa ka annahum a ajazu nakhlin muqai nakhlin khawiya nakhlin khawiya wannan iskar wannan guguwar suka ga ta fille kan mutum kawai ta wurgici ta cicciɓe shi daga tushensa ta wurgici ka ga mutum ka ga mutum ya kwanta a ƙasa kamar kamar icen na biyu wacce aka gama cire amfani ta saboda haka babu mai gagarar Allah babu mai gagarar Allah ai cewa suka yi min ashuddun lillah kowa ko wanda ya kai mu karfi ne mana irin wannan dogon dutsen fada mu mutum daya daga cikin adawa zai je ya ciki wannan dutsen daga tushe ya cire kawai ya wurgar samodawa an za su yi gida irin wannan dogon dutse wanda ya fi wannan ma su ba su da wai ajiye block da sauransu a'a rari ke cikin dutsen ake yi kawai shi an samu gidan zama wanda da haka duk Allah ya gama da su shi kwanan baya duk da cewa wannan al'ummar Allah ya ɗauko ita zai halakar da ita irin al'ummomin da suka gabata ba Joe Biden kafin ya bar kan mulki sai da ya fito ya gaya duniya su fa ba kasar da ta isa ta nuna mata ya tsari su sun fi tsarin kowa sun kai matsayin da suke cewa mana a shan duniyan na saboda wani yin ba za kawai da suke ci Allah ba da wani sarki mai tura musu kaɗan daga cikin wannan iskar da wuta a can California ba? Eh? An tura musu a can kawai ɗan tabawa ne fa, don Allah ba sai halakar da wannan al'umma don darajar annabinsa. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم wa ma kana Allahu mu'ajjaba kuma yastaghfiru Allah ya alƙawari ba zai halakar da al'umma ba akwai masu istighfari da yawa kuma al'umma ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an dan bincina musu kan sun gani sun dan dana hasarar da suka yi an ce ta ninka hasarar da yahudawa suka yi a Falastinu so biyar ko shida su hasarar hasarar tasu ai ciki an kwanaki ne kaɗan amma wa'ancan sun yi wata goma sha shida suna ɓarna a Falastin. Kudin da suka kashe bai kai hasarar da Yahuda abin nan Amerikawa suka yi a California ba. Malam fili fa an ce hekta dubu talatin malam suka sun kodo. Hekta dubu talatin wani cikin gari da gidaje da komai saboda haka Allah subhanahu wataala babu wanda yana gagare shi Allah ce inna fi zalika la ayatin li kulli duha inda cikin irin wannan abubuwa da suke faruwa da al'ummomi da suka gabata adawa ne mutanen annabi nuhu ne mutanen annabi shu'aibu ne mutanen annabi hudu dukkan su baki daya wato ayoyi ne ga mutane ma abu da hankula ce yana da hankali ya san cewa Allah yana da zai halaka shi. Na. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Wannan ayar akwai tafsiri da fitri. Ma'ana walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma sabaqat min rabbik lakana lisanna ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب جزاما عليه متى نقول شواكي أن الله يكون سؤال مكانا ولولا كلمة سبقت من ربك إن بعد هو كلمة دا تلقى تقباتا أو جمع الجكبة وتكلمة تقباتا أقول الله kalimar ta riga ta gabata cewa su ba za a da kanta su ba ka da irin al'ummomi da suka gabata Allah ya riga rubuta wannan kuma ba zai canza ba kusan duk abin da yake faruwa a duniya ko shafaki Allah da wata sarki ya riga rubuta kayansa wannan zama da muke a wannan rana ta sha tara wallahi tallahi kafin a ji sannan da kasai an rubuta wannan zaman da shekara dubu hamsin gabanin halittar sammai da ƙasa kuma ƙarshe mun zauna to kalima ta riga ta gabata hukuncin ubangiji ya riga gabata cewar ba za a halakar da su da ba su yi ta yi lokaci na zuwa nan da za ka gane Allah da haƙuri ne yanzu tsakaninmu da mutane wurin shawa shekara wajen dubu da ɗari nawa wajen dubu da ɗari biyar amma kuma har yanzu Allah ya haƙuri irin abin da ƙurishawa suka aikata wa suna nan suna aikata fiye da haka ma ana aikata Allah madaukakin sarki ya yi haƙuri yana gira mu a madakata sai an zo an kawo da shi gobin kiyama za a yi sabi walaula kalimatun sabaqat min rabbi in ba don wani hukuncin ubangijin da ya gabata ba cewar ba za a halaka su baki ɗaya ba wa ajalun musamman da kuma wani lokaci na musamman wani ajali na musamman da aka kayyade musu za su rasu za su kuma gabu da Allah subhanahu wa ta'ala gobe ya bai musu hisabi ba la kana hisaban ai da kana azabu hisaban hadiri da azaba azabtar da su a wannan rayuwa ta duniya ta lalunce su ma'ana da azabtar da su ya zanto wajibi a kansu amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hakura ya bar su da halin su sai su gama shi na'am فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى التي تصبر على ما يقولون Allah madaukakin sarki yana kwantarwa da manzansa haka sun bijire maka sun ce kai mahaukaci ne sun ce kai mai tsafi ne sun ce kai mawaƙi ne sun ce ba za su taɓa imani da kai ba fasbir alama ya kuru kai haƙuri a kan abin da suke bayar su lamarin da ka ga Allah da kansa ya koma baiwa manzansa ne aiko shi haƙuri kai ka ta lamar ya faci wannan kuma tasliya ne ga duk wani da'iya duk wani mai kira ga Allah su wa na farko dole sai ya gamu da kalubale irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi hakuri yayi hakuri abin da ya wajaba a ko da da'iya ya hakuri da yamman na kakan kudu na ga wani clip wani bawan Allah amma ma ahli na bari ne da nake da su to ina ganin kamar an yi matanci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri ya fito yana babatu sosai hankalinsa ya tashi zahiri akwai alamun kaunar mazan Allah na su lafi tare da shi amma maganganun da yake faɗi to ba ilimi a ciki maganganun da yake faɗi da irin zagin da yake har da ashar yake turawa an ba a kama wane ba lallai lallai in na kama malam wane da malam wane yana kashi ya kai ga haka kuma da muna buƙatar tarbiyyar sosai wallahi al'azim addinin musulunci ba a yin sa da ana yin sa da ilimi da yawa daga cikin ruɗu da tsari da muke shiga ciki wallahi da shi gashi da yi kishin manzo Allah dan abu ne wanda aka sunnanta ka samu tashi hankali an yi fatanci da manzala sallallahu alaihi wasallam abu ne da tashi hankali wannan daidai ne amma kuma ɗaukar mataki ya Allah ya ce a dauka ya manzo Allah ya ce a ɗauki mataki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi an zage shi a sa an kama shi an shaƙe shi ba a sa Allah yana ba shi haƙuri kai haƙuri kuma ya yi haƙuri kuma shi zai iya ɗaukar mataki a kansu bai ɗauka ba bai ɗauka ba da kai ka fito kana irin wannan Ka kaga akwai alamun jahilta a cikin ƙwarai da gaske wanda ya kamata a ce mutane ma a hankuna a yi tunani wani mataki za a ɗauka irin wannan abin da yake faruwa kuma a tabbata an ɗauki mataki sosai mai tsauri a bibiyi lamarin ba a bari ya tafi ya salwanta wani abu ne mai muhimmanci fasbir alama ya koro kai hakuri game da abin da suke cewa kuma malam sai dai ka ce za ka yi da'awa ba fa malamin za ka yi da'awa wallahi sai an sake ka kai wa kai wa ɗazu na da bi wani clip na malam ja'afar rahimahullahu ta'ala wallahi malam clip da zaka so ka ji shi so biyar so goma yana bayani yana cewa ka zagi dama ka zage shi yadda kike so ni fa ba damuwa na bane yace ina iya bacci na in bacci dora kai na kan bilu ba na tunanin kowa ni dai damuwa ta ba wai na faɗa ya fata maka rai bai fata maka rai ba abin da ya sha mun kai ka ji daɗi ka yi kambara, ba kai kambara ba abin da ya dame ni abin da ya dame ni kawai in na tsaya a gaban Allah abin da zan faɗa yayi daidai wannan shine abin da ya dame da saboda haka kai da iya dan an zagi gemun ka bana karkara ba gemun ka aka zaga ba addini aka zaga ba din da cewa gemu ya shafi addini amma idan aka zagi zatin ka kai baka iya kaza ba kai baka kaza mana kai ka fata lokacin masu zagin ka daga ma da suna kan kare maka sosai malam din mutumin da ya zage ka ba karama ba wallahi malam sai ya biya ka wallahi sai ya biya ka amma an karama ba za a biya ka, zai biya ka ai wasu magabata irin wannan suke so kai ta zagi kana rage musu zunuban su kana ta ragewa to mun yau mun waye gari babu da hankuri da an tuba ka kawai sai ka hau nan da ina na madan ba haka ne fasbir ala ma yaqulun kai hakuri game da abin da suke cewa wasabbih bihamdi rabbika sannan kai tasbihi ka yaba Allah subhanahu wataala tare da godiyarsa ka kan malaman tafsiri sun hadu akan cewa tasbihi da tahmidi ala ana nufin sallah sai da sai saba wata sallah ake da sallah ce ta farilla ko sallah ta nafila mafi ingancin lamari duk ya shafi su na gida wa sabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi ka yaba Allah subhanahu wataala tare da gode masa qabla tulu'i shamsi gabanin fitowar rana malaman suka ce wannan sallar sallar ne kenan sallar asuba qabla tulu'i shams sallar asuba kenan a farilla a cikin nafil fili kuma akwai sallar salatul fajr rakata al fajr qabla tulu'i al fajr qabla tulu'i shams akwai rakata al-fajr a ciki wa qabla ghurubiha ka ci gaba da tasbihi din godewa Allah subhanahu wata'ala da sallah wa qabla ghurubiha gabanin faduwar rana wata sallah ke da ake nufi sallar da aka a cikin salloli an fitar da sallar subahi an fitar da sallar la'asar sauran magarba da isha da kuma azahar sai ce min, wa min ana illaili daga cikin dare kuma har da ka ci gaba da sallah ana nufin da magarba da isha sannan duk wata nafila suna da rawatib ne a shafa'i ne wutiri ne a hajji ne duka sun shiga fasabbih ka yaba Allah subhanahu wa ta'ala wa na nahari da tsakar rana kaga azhar ina masu cewa ba sallar guda biyar a a ƙur'ani mai girma yanzu ɗan ƙala ƙato sai zai ci wanka, ba salloli guda biyar a ƙur'ani mai girma kiristoci ma sun sha challenge ɗin manyan malamai a nuna min ina salloli guda biyar suke a ƙur'ani mai girma to ga suna idan kuma mutum ya jahilci wannan sai ya koma cikin tafsirin manyan malaman musulunci dukkan su abin da suka ce su ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى إذا كتب بالي ولنا لعل فمان الله سبحانه وتعالى ذاك نادى ذاك كتشي أيرنا حديث يا إنك تسمى خالد مسلم حديث عبد الجرير عبد الله البجر رضي الله عنه <clears throat> فترى أنا من الله صلى الله عليه وسلم ya kalli wata daren lailatul badr a gaban sahabbansa sai ya ce innakum satarawna hadha al-qamar kun ga wannan wata da take sama take haske lallai lallai dukkan ku za ku ga wannan wata gobe kiyama akwai wata albishir ne fata sahabbai wato Afakai ce yana ga muku ko dan aljanna ne ku ah in baka shiga aljanna ba za ka ga Allah yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi ba da nufi wajen ganin sa duk za ku gaishe haka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha fas'alu idan za ku iya kar a rinjaye ku gabatar da salloli gabanin fitowar rana da gabatar faduwarta malam ku aikata ana dafa sallolin farilla da sallolin nasa da fili daga nan sai ma'aikin sallah sallam ya karanta wannan ayar wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda hadith ya inganta cikin musnad ahmad مايكي صلى الله عليه yana cewa lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i al-fajr wa qabla ghurubiha dan mutumin da yake salla gabanin fitowar rana da gabanin faduwarta wannan mutum ba zai shiga ba ba zai kaga farko cikin bukhari da muslim yana nuna maka cewa in ka lazinci wannan sallar kana yi zaka shiga aljanna har ma ka ga Allah wannan hadisi kuma riwayar Imam Ahmad tana nuna mana cewa duk mutumin da ya lazimci wannan wuta wannan wannan sallah a wannan lokuta din to insha Allah ba zai shiga wuta ba hadisan guda biyu tabbatar suna ce maka faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata jannata faqad faz har da kyautar shiga akwai da ya kai wannan suka lazimci sallah sallah hanya ce ta shiga aljanna hanya ce ta tsira daga wuta kuma za ka yi ta ka yi ta cikin nutsuwa ai sahabbai sun shiga sallah ba sa son sallah ta kai ba idan ta ta yanzu ba manzala sallah sallah wasallam in yadda ciwo yake da bilal arihna biha ya bilal a kira sallah buhuta a cikin sallah ake hutu mu kuma sai mun gama sallah muke huta abin macin da suke yanzu jama'a matsalolin mu suna da yawa suna da yawa matsalolin mu namu da kawo mu me yasa ba ma samun nasara a rayuwa addinin da aka ba mu bayan da aka ce mu yi muke ne bayan da aka ce mu yi muke ne ba ma addinin da ikhlasi kamar wani nauyi aka dora mana kowa na kokarin ya gama ya sauke nauyin na ya huta ba ka son ka yi tilasta maka aka yi in bai yi ba zai shiga wannan to sai tsayi amma kuma su in ba su yi ba kamar ba su ci abinci ba saboda addinin ya ratsa su, ya ratsa gidansu ya ratsa jijiyoyinsu ya ratsa naman jikinsu babban abin da muke bukata wannan zamanin musamman ga matasa samari wallahi tarbiyyar mutum ya ya yaƙi kansa mutum ya tarbiyyatar da kai shi ka reni imanin ka yanzu yana girma kullum ba wai yanzu yana ƙasa ba abin da ka kasa yi na ibada ka koya ka tabbata kayi yi ba ka cikin dangin masu azumi ka yi da ɗin kanka yadda za ka yi azumin litinin da alhamis ayyamun zai azumin annabi dawud baka daga cikin dangi waɗanda suka saba suna da rawati wanda aka ce duk mutumin da ya dole yana yi zaki na zai gina cikin aljanna ya zama na ka bayar da da rawati a gurin ka kamar wajibi gabanin sallar su ba zai kai raka'a biyu kullun kafin sallar azhar ka tabbata kai raka'a hudu kafin mai kiran sallah ya kira sallah kai ka farga kai alwala ka riga zuwa masallaci kafin a ce za a tayar da rikama ka hada hudu su da yawa yawanci

kai in za ka iya bayan sallan azahar ka tabbata ka iraka a hudu kullum hudu kafin azahar hudu kafin bayan azahar shi kuma wannan tsarin biyu dama biyu na sunan rawatib a gina maka gida aljanna in ka ƙara biyu bayan sallan azahar ya zama hudu ba takwas ba kenan gabanin sallan azahar da bayan sallan azahar to shi kuma wannan guda biyu zai taimaka maka kai ka wuce kan sirati ba matsala wannan guda biyu da ka ƙara ya zama hudu ba a azahar gobe kiyama akwai matsala fa wallahi akwai matsala ba a lokacin bayani Allah ya sa mu wuce lafiya na يوم ترى المؤمنين والمؤمنات bai نورهم بين أيديهم وبأيمانهم haka ne ko a kan sirami ai malin haske za a baka yadda ka san wannan eh, security light haka za a baka abokinka kan siratin nan fa ce a haddi min as-sayfi wa adaqqu min ash-sha'r gada ce da aka buga ta kan wutar jahannama da tsawo tsinin wannan gada ta fi kai dun takobi ta fi gashin kan tsini kuma wai mutum da zai wuce wannan hankali na dauka to manzo Allah ya faɗa kuma gaskiya ne za a bewa kowa haske ka san haske da daga yana ke samowa eh wallahi a nan inda muke nan nan yanzu muna da muna tara ciki ko na tara a cikin ba da nake yi azumi da nake yi ne duka su ne haske ake an shi yasa idan aka kwace wa munafikai su suna tambayar mu'minai alam nakum ma'akum qalu bala eh karshe a ce irji'u wara'akum duniya ke da su. can mu ma muka samu يوم ترى المنافقين يوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا هنا نقتبس من نوركم وتنصم من حسكوا انا بقول قيل ارجعوا وراءكم بقوم الدنيا فالتبسوا نور فصابوا حسكوا انا تشم كان فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العالم سنة قال كلا لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم بالكفر وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من مأواكم نعم ليس سامو ليس سامو ولا تمدن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى من وسيلة كلام بيان تقوم كما من الله صلى الله عليه وسلم دم اللي شاكي مغانا فصل وصبح بحمد ربك Allah ya ci gaba da masa nasiha Allah yana masa nasiha yadda zai gyara kanshi tsira lafiya kuma wannan darasi ne gare mu baki daya Allah ce wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bi azwajin minhum zaharat alhayat ad-dunya tanzilahum Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tamuddanna ka karkali kar da idan dunnan ka guda biyu ila ma mata'na a azwajan minhum izuwa ga abin da muka ciyar da waɗansu su daɗi nau'i nau'i daban-daban a wannan rayuwa ta duniya zaharatul hayatin duniya buran rayuwar duniya ma'ana kawar rayuwar duniya da adan rayuwar duniya ne ake gaya manzara sallallahu alaihi wasallam tamkar ana ce ba kai ustazu kai malam kai shek idan mutum ya wuce da jik babba ka gan shi yana kyalli ya fito ana buɗe masa kofa yana ba da sha'awa malam karka miƙar da idan tana ka kana kallon waɗannan abubuwa ya suna baka sha'awa ba mun fahimta la ta muddanna ainaika karka miƙar da idan tana ka guda biyu ila ma matta'na bihi azwajan minhum izuwa ga daɗin da muka jiyar da waɗansu daga cikinsu nau'o'in daɗi daban-daban wani gida da ke mulki shi in ji abuja in yana kallon wani gidan sama kamar gonarsa samai wani mota ce ke mulki shi in ya ga mota ta wuce in ba ya sayi irin wannan motar ba ka zai kwanta kai wani koda babban riga mai kyau ka saka da hula yana kirinka malam ya fara tunani a zai ya samu na shi kuma ba su ci kai ustazu da lahira ta dade ka ina ruwanka da wani wata rayu duniya wannan gargaɗin sun da wa ake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje kenan mu'min ba da abu malamai malamai wallahi malamai shehunan malamai da almajirai malam bai dace a ce rayuwar duniya tana ko da musulmi bai dace a ce almajirai sun koma munafasa da musabaka yadda za a sayi motoci yadda za a gina gidaje samu wannan ba nasu ba idan manzon Allah za a gaya masa wannan kuma na muwa kuma iya daga cikin matsalolin da na wannan zamani musamman zamanin siyasa ko da politician na neman malamin da zai jawo ya san masa ya zo ya bada dolarsa a falonsa ko da malamin na nan yana neman politician da zai kama don ya samu shi mai gina gida ya sayi kimaki mai to malam dole almajirai da malamin sai hankali hadith ya inganta wata rana lokacin da manzala sallallahu sallama yin ila'i da matansa ya yi fushi da su baki ɗaya ya ce ya ƙaurace musu wajen wata wajen kwana arba'in wajen wata guda bai cika kwana arba'in ba a cikin wannan yanayin wata rana yana kunce a kan mai a kan tabarma tabarmar ta riga ta mai tsade a cikinsa sai da Umar ibn Khattab ya shigo same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi da ya bi sai na Umar na ganin a wannan yanayi yadda tabar mallan sai masa alama a cikin kawai sai mishi kuka manzo Allah sallallahu alaihi da ya ce ya wannan me yasa kuma kake kuka sai na Umar ya ce ya Rasulullah yanzu ga shugabannin duniyar nan ga Isra da Kaisar suna jujjuyawa cikin duniya yadda suke so kai kuma safwatu khalqillah zaɓaɓɓe a cikin wato dukkan halittun Allah ba ta ɗaya ya rasulullahi yana cikin wannan yanayi shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya hawa kai ba ta sani ba su waɗannan Allah ya riga ya gaggauta musu da jin daɗin su na rayuwar duniya ya gaggauta musu da jin daɗin su na rayuwar duniya shi manzala sallallahu alaihi wasallam kana da Allah ya masa gobe kiyama ba sani tanadin da manzo Allah yake da shi duk duniya ba a taba mutumin da yake da matsayin ba duk duniya ba a taba samu mutumin da yake da wannan jin dadin ba duk duniya ai shi yasa Allah subhanahu wataala anan ka mai sanda yake masa abinda muka baka yafi abinda muka ba su kai ustazu ilimin da Allah ya baka qur'anin da Allah ya baka imanin da Allah ya baka wallahi alazim ya fi duk wani kuɗi na ɗan goce ko ɗan wane ne a duniya wallahi al'azim to yawancin mu mutum baya baya alfahari da abin da yake da shi na ilimi na tsoron Allah mutane sun fi alfahari da abin da yake faɗi kuma an fi tausayawa wanda ba shi da kuɗi mana ba kwa tausayawa wanda ba shi da imani ba san ku auna fahimtar wannan magana ko magana nan ba daidai ba ne. ya ce yanzu haka ga mutum ba imani ba ba imani ba abin da ba zai aikata ba malam ba a tausayi. shi malam sai ka gani da kodaddiyar riga wasu ka fara tausayi da wato ni mu daban ne ni mu daban ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi Suleiman alaihi salam yake da'awa ya tura da tsuntsu hudhud da leda a kai musu cewa su musulunta sarauniyar saba ko su musulunta ko a kawo musu hari Allah ta adu alayya wa atuni musulmi ita kuma a wannan lokacin sai ta tunanin hari irin wannan letar mai karfi aka ce wannan babban sarki ne ba sai ta tara sojojinta tana neman shawara ga leta an kawo mun inda hudu su ne bada wani da hudu su lahi rahman da rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin sadaka Allahu alazim an gama leta yace aktuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu wannan lamari ya fi ƙarfi na ku bani shawara su da yake ba su san wane da ya turo da letar ba da suka ce nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri mu maji a karfi da in yaki za mu je mu kama shi ba mu umarni kawai ita tana da hankali gashi ba ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla Allah ya ce wa kadhalika fa'al Allah ya gaskata maganarsa to sai ta ce mahlu shahid wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa nazaratun bima yarja al mursalun zan tura musu da ibrahim ta tura kaya mai yawa da kuɗi da kayan alatu da na sawa da da dawakai ne ta tura da yawa a kaiwa annabi su ne man kyauta saboda ta zauna lafiya ya annabi su da mara yake da ya ga kaya da aka turo masa استاذي أتمدونني بمالي أتمدونني بمالي فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم أبدا الله من يجري بحكمة بوحي لأنك بصورة الله يا شو أن الدنيا بل أنتم بهديتكم تفرحون وأنا أرى ballanta zama duniyar ma duniyar ma annabi suleiman ya ɗari musu ba shi da yake magana da tsuntsaye shi da yake bewa aljanu umarni ce ɗanu ya ɗaure su yadda ya gada fa yanzu na ya ce a kawo min gadanta shi gitta ido a kawo an yi mulki iya mulki ke ta saboda haka darasi ne babba almajiri ko malami ya miƙa ganinsa ga abin da masu duniya suke ci yana gamsuwa daga abin da Allah ya bashi na almajirci shaka rabin yanzu da kudin yake so za ka gama a Najeriya? wala ba za ka same shi a nan saboda kudi ba a samun shi a wannan aiki kudi ba da ake samu ba ai ai yana kan bani tausayi kwarai da gaske ga can. wai kuɗi yake so kuma ya shigo cikin kwamitin masallaci a dama ce kana son kuɗi za ka tafi kasuwa kan abin kamar Allah ya sa mu dace yace ne nafsi da mun fi yace wannan dukiyo da muke baiwa mutane yake baiwa yakan baiwa wa'ansu su sha'awa yace wallahi kina ci man ba su da domin mun jarraba su yace wa rizqu rabbika khairun wa abqa yace arzikin da Allah ya baka arzikin da Allah ya baka wallahi ya fi alkhairi kuma ya fi wanzuwa ya fi alkhairi kuma ya fi wanzuwa saboda haka ya zanto priority kowa daga cikin mu abu na farko mafi tsadan da ya kamata kowa ya nema shi ne imani ba ba wallahi tana kudin ka faɗi ka mutu ba shi kenan ba malam kudi ka faɗi ka baka mutu naka ne ya zama nawa ka gama wahala ka tara banza wallahi wani zai zai hauka a wajen rabon ma'aikata rigima kai kana can kana fama da hisabi ana ma tambayoyi na ka samu wannan su kuma suna nan suna rabewa suna da mana aka mata mu gane wallahi Allah ya sa ku gane وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين